Yanwa uwa mu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci tare da fatan kuna cikin aminci da ƙoshin lafiya kuna tare da abba apex yan uwa ina mai tallata muku wata channel mai suna firici nobles tv inda wannan mamlakiyar cannel ta fara kawo muku wani littafi mai cike da faɗakarwa da nishaɗantarwa mai suna auren gado Kada dai ku manta idan kun ziyarci wannan channel ku danna mata subscribe tare da alamar ƙararrawa domin kasancewa da wannan sabon labari mai suna auren gado wanda nake fatan insha Allah zai faɗakar da ku tare da nishaɗantar da ku. Kada dai ku manta da danna mata subscribe tare kuma da sauraron sauran shirye-shiryenta. Muna godiya sosai da sosai sai mun gan ku.